أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الأيام بلياليها أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta laraba biyar a wata ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shida a watan hudu na miladiya ta 20 da da biyu a kalandar albashi domin ci gaba da darasin tafsirin littafin Allah al da kuma fahimtar ma'anonin da daidai gwargwado muna cikin suratun nisa za mu tashi akan aya ta ɗaya bayan 100 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا لما وعد تبارك وتعالى كلا من الزوجين المتفرقين بالإغناء عن صاحبه ذكر أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض ولذا فهو قادر على امتلاكهما لسعة ملكه وعظيم فضله ثم واجه بالكتاب الكريم أمة جمعاء ومن بينها بني عمير فقال عز من قائد عليما ولقد وسينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يريد من اليهود والنصارى وغيرهم اوصاهم بتقواه عز وجل فلا يقدم على مشاقته ولا يخرج عن طاعته بترك ما أوجب أو بفعل ما حرم ثم علمهم أنهم وإن كفروا كما كفر عمر وارتد فإن ذلك غير ذاقه شيئا لأنه ذو الغنى والحمد وكيف وله ما في السماوات وما في الأرض من كائنات ومخلوقات وهو ربها ومالكها Ubangiji, ta وبنجي wata وتعالى bayan ya yi na saƙayya ta alkhairi ga masu aure guda biyu wanda aka zauna aka tattauna wurin fahimtar juna na rayuwar aure ta ci gaba aka gaza fahimtar juna cewa aka rabu amma rabuwa mai kyau ba tare da cin mutunci ko wulakanta juna ba ubangiji ya alkawarin zai wadatar da kowa daga cikinsu ya sama masa wato wanda ya dace da ya zauna da shi a bisa ainihin zama kyakkyawa ubangiji bayan ya wannan alkawari cikin wannan aya sai bai faɗa mana subhanahu wa ta'ala cewa shi ne mamallakin sammai da ƙasai saboda a matsayinsa subhanahu wa ta'ala na mamallakin sammai da ƙasai da halittu ga baki daya ubangiji mai iya wadatar da waɗannan ma'auna ne da yawa alkawari da duk duniya da alkawarin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mai cikakken iko ne wajen zartar da shi saboda yalwar mulkinsa da girman falalarsa bayan wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ay lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard خالقا وملكا وتصرفا وعبيدا نألا ني أبين دكي تكين سمي abin da yake cikin sammai da kasai halittar Allah ne mallakar Allah ne bayan Allah ne suna ƙarƙashin tasarrufinsa subhanahu wa ta'ala shi ke sarrafa su da juya al'amuransu yadda ya nufa ko ya ga dama subhanahu wa ta'ala sai ya faɗi wasiyar da ya yi wa al'umma gabaki ɗaya ko al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب ubangiji ya ce tabbas mun yi wasiya mun yi alkawari da wasiya ta takwa cewa ga allazi da utul kitab waɗanda aka je wa littafi yahuda da nasarawa waɗanda aka je wa injila daura da waɗanda aka je wa injila cewa su ji tsoron allah a littafullaha min qablikum tun gabanin ku al'umma ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ce wa ya da kuma ku ma'ana wanda ita ce wasiyatul lahi lil da wal akhirin duk farkon halitta har zuwa ƙarshe ubangiji ya mata wannan guda gudan wasiya guda ɗaya babba ubangiji ya ce su ji tsoron Allah Allah ce wala kan wasainan ladina utul kitaba sai ce min qablikum tabbas haƙiƙa mun yi wasiya ga allazina kufin kitaba min qablikum wanda suka zo a gabaninku a zamani da lokaci sai ce wa iyyakum da kuma ku ko suwa ko al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace wasiya ce Allah yi ga al'ummar da suka gabace mu da ma wannan al'umma tamu sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wasiya yake anittaqullaha ita ce wannan wasiya taqwa ita ce wato babbar riga ta kariya da bawa zai sa na farko duniya su ta inganta da na ya samu nagarta sannan lahirarsa ya samu tsira ga barin fadawa cikin wuta ba shi da wata riga ko wani sirke da zai kare shi ga barin fadawa cikin wutar nama mutum ko dan adam ko bawon Allah idan ba takawa ba don haka saboda girman takawa saboda ita ce wukaya wato ita ce kariya an samu ma'anar taqwa min wuqayatil fi ma'ana wukaya kariya cewa wato kariya kare kanka da da jin tsoron Allah jin tsoron Allah kawai ka ce a zuciyarka kana jin tsoron Allah a ba iya wannan ake so ba tsoron Allah yana nuna sai jin tsoron Allah yana bin umarnin ubangiji kenan yana aikata umarnin ubangiji da umarnin allah ɗin don ya san allah ne ya umarce shi haka yana nisantuwa ga barin abin da allah ya haramta don ya san allah ne ya haramta masa ita ce tafawa Wannan ita ce tafawar da allah ya yi ga al'ummun farko da ƙarshe kamar yadda wannan aya ta nuna mana haka shi ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasiyoyinsa wa'azin wa'azuzzukan da ya yi na wato bankwana na gaf da zai ba duniya idan ka kalli irin waɗannan hadisai musamman ka ɗauko hadisin arba'u bin sariya radiyallahu anhu za ka ga ainihin wato da sahafai suka tambaye shi kuma yadda wannan hadisi irbanu bin sariya yake cewa wa azana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama موعظة بليغة وجلت منها العيون وزرفت منها وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وأتوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومريتا أبو داود لوحدة كرويتو وأتولى حديثي wannan wato a irbabin yin kariya cikin wannan labari da yake bayarwa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi mana wa'azi ya yi mana wa'azi wa'azin da yake wajilat min halqulub wa min cewa zukata sun cika da tsoro da jin wannan wa'azi idanuwa sun fararar da hawaye ma'ana wa'azi ne da ya sa sahabbai suka yi kuka zukatansu suka wato cika da tsoro da kuma kuka suna fararar da hawaye irbabi ya ce mu sahabbai sai muka ce ya rasulallah ka annaha mau'izatun muwaddi' wannan wa'azi da kake mana kaman wa'azi ne na mai bankwana cewa kaman kana yi mana bankwana da sallama da mu cewa ɗan lokaci kaɗan ba da daɗewa ba za ka tafi gaban mu idan ka kuma haka ne ya rasu lalla, wannan wa'azi yadda muka fahimce shi haka yake wa'azi ne na gargaɗi na bankwana to fa ausina imana wasiya imana wasiya ya rasu da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mai usikum bi taqwallahi kaga wasiyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya ce wato babban guda daya ita ce taqwallahi duk wanda ya maka wasiya yake wala ka ji tsoron Allah ya yi maka wata wato babbar wasiya kenan ya yi maka babbar nasiha ya yi maka babban gata ya jingina ka da babban katanga ya ce wane ka ji tsoron Allah wani idan aka ce wane ka ji tsoron Allah saboda su sai ga kamar zaginsa aka yi ni za ka duba ka ce in ji tsoron Allah ka ji wawa sha sha sha da bai jan bai san ma'anar kalmar ba kalma ce wadda mai tsada kalma ce wacce ta fi ƙarfin a rubuta da da tawadar wato bon da kuma allon zinari saboda Allah ya gaya wa manzansa wannan kalma ya ce ya ayyuhan nabiyyun taqillaha Allah ce ya kai wannan annabi ittaqillaha ashe kalma ce mai daraja kalma ce wacce babu sama da ita a tsada ko a farashi idan Allah zai gaya wa manzansa wanda ya fi kowa a duniya daraja da kima da martaba da alfarma wanda kafin sa ba a yi kamar sa ba bayan sa ba za a yi kwatankwacin sa ba Allah ya kalle shi ya ce ya ayyuhan nabi ittaqillaha ashe idan aka ce maka ittaqillaha wato magana aka gaya maka mai tsada ne daraja magana ce wacce take wato babba mai alfarma ba magana ce ta wulaƙanci ko cin mutunci ko nuna gazawa ba magana ce mai daraja mai alfarma magana ce mai tsada wanda bai kamata a ce wato an gaya wa mutumin banza ma ita domin kalmar tana da tsada tana da tsada ta mutanen kirki ce ba wai kalma ce ta wato mutanen da suke wato wawaye ko jahilai ko marasa kirki ba ba na mantawa wata rana a madina a cikin irin wannan wata na ramadan mun je wato kuba mun yi sallar magaruba mun sha ruwa a can za mu tafi tsakanin kuba da masallacin manzan allah sallallahu alaihi sallama tafiya ce wato takaitacciya za ka ce ba tafi dan kamar nan da ka tuna rufu ba idan ta yi misali misali ko kuma zuwa akija sai zama idan an fito ba ba so da ku iya tafiya da kafa za ku iya wato tsayin da dan tafi ku hau to sai ya zama cewa muka tsayin da dan tafi to shi ga dama kuma tun da hanya ce kana bin ta kullum ka san in tafi ne ka san farashin sa in ba sai in ma ne muka ce da ɗan tafi sai dai masa magana na ce zai kai mu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ana ɗauka tsadar ta riyal goma sai ya ce riyal ashirin sai na ce ittaqillaha sai ta rai bara ni za ka kalla ka ce ita ke dama yanzu sai da ya gama da ce ka haƙuri wallahi ban san kai jahili ba na gaya maka kalma mai tsada wacce Allah ya gaya wa annabi da na san kai jahili ne ya yi sai zage sai da ya rufi goma a wurin har muka tafi bai iya ɗaga haye gaba ba da muhimta ce a yi ka gani kalma ce mai tsada kalma ce mai daraja kalma ce mai kima Allah ya tattaro mutanen farko da ya ba su littafi ya turo musu da manzo da mutanen ƙarshe al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wasiya yake su ji tsoron Allah ittaqullaha kaga kalma ce mai tsada kenan kalma ce mai daraja kalma ce wato mai alfarma ba kalma ce wacce za a gaya wa mutanen banza ba kalma ce wacce take sakamakon wanda aka gaya wa ita ya karbe ta sakamakon sa aljanna kaga ashe ba karamar kalma ba ce shi yasa ana Allah yake gaya mana yace yayi wasiya wannan wasiyar da yayi tun kafin wannan al'umma yace yayi ta ga allazina utul kitaba min qablikum waɗanda aka yi wa littafi gabaninku gabanin alkur'ani littattafai sun sauka ba iya a taura da injila ba akwai zabura akwai sufi ibrahim da sauran littattafai da annaba da manzanni allah ya ba su har zuwa siyayyarsu da aka saukar da alkur'ani allah ce to wannan kalma mun yi wasiya kaga ga waɗanda muka biya littafi ku? a ina allah ya musu wasiyar kenan allah zai na mutum kitab a wanda wuri ya musu wasiyar kenan a ina ya musu wasiyar ko ba mu gane gurin da ya musu wasiyar ba hmm? eh, to idan ba mu gane ba mu a ina ya mana wasiyar don eh, suna a cikin littattafan su kenan da Allah ke wani kalwa sai na ladina hutun kitaba min yi wasiya ga allazina hutun kitaba fi kutubihim kenan cikin littattafan su yace min qablikum tun gabanin kowanne al'umma ku zo sai kuma yake wa iyyakum da kuma ku ita ce mai sai yake alaikum a ina Allah ke gaya mana wannan a wannan sura a wannan aya sura ta hudu suratul nisa aya ta ɗari da talatin da ɗaya Allah ya ce ya yi wasiya ga waɗanda su gabace ku da ku an taqullaha sai Allah ce to wa in takfuru kishiyar takawa ita ce kufuru ma'ana ita ce takawa shine jin tsoron Allah da karɓar umarnin Allah kufru kuma shine kudin cewa Allah da watsar da umarnin Allah Allah ke wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil su ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake yayi muku wasiya ku tsoron Allah ba muku bukata ba ce ta Allah a wajen ku Allah bai da bukata a wajen kowa ba abin da za ku in duk duniya gaba ɗaya farko da ƙarshe sun yi imani ba za su ƙara Allah da komai ba duk duniya farko da ƙarshe sun kafirce ba za su rage Allah da komai ba shi yasa Allah ya ce wa in tanfuru idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma al ard ku sani ko da aka ce ku ta kuwa ku ji tsoron Allah in kuka hujjace kuka yin takawar kuka yi kishiyarta ku ji ku sani na Allah ne ma fi samawati duk abin da ke cikin sama da halittar da take cikin sama halittar Allah ce mallakar sani bayinsa ne suna ƙarƙashin tasarrufinsa sama da ƙasa ga baki ɗaya dukkansu kuma bayinsa ne in kullum wani fi samawa ci wal illa atir rahmani abda duk wata halitta da take sama da ko ƙasa sai ta koma wa Allah tana bawa kowa bawa ne na Allah sai ne bayin na Allah sun da suka so biyu akwai bayi butulufan dararu kan akwai kuma bayi masu da'a masu bin ubangiji amma cewa kan garewar mutum ba ta sa ya fita daga karkashin shi bawa ne na Allah haka da'a daga Allah sai dai da'a za ta ba shi wata falala da kima da martaba a wajen Allah kan garewa kuma zai ta sa ya nisanci ubangiji ya samu wani mummunan wato sakamako cewa ubangiji da hune ma fi samawati wa mafi fi sai ce wa kanan bahu wani da ubangiji don karku sai ainihin wato wata bukata ta sa ubangiji ya ce ku ji tsoron Allah ko wani karuwa ubangiji yake nema da ku a'a ubangiji subhanahu wata ala ya kasance wato ganiyar mawadaci ne hamidan kuma abun godiya ne subhanahu wa ta'ala mawadaci ne gaba da dukkan halittarsa gaba daya baya bukatar komai a wajen kowa subhanahu wata'ala baya bukatar komai subhanahu wata'ala kuma amidanci shine abun godiya fi samawati wal ard cikin sammai da kasai na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لما كنت أنا زامغا أبنجي سبحانه وتعالى ya maimaita wato walillahi ma fi samawati wa ma fi har gurare guda uku wannan walillahi ma fi samawati wa ma fi al wa laqad wasayna alladhina utul kitab anan kuma Allah ce fa ta furu fa na lillahi ma fi samawati wa ma fi haka kuma ya sake cewa walillahi ma fi samawati wa ma fi har yau kaga gwarare guda uku kenan to sai a ce anan ma wani tikirari jumlatu wani lillahi ma fi samawati wa ma masu ardh me ya fuska ko dalilin maimaita wani lillahi ma fi samawati wa ma fi ardh har salatu marratin har sau uku sai kaga anan in kadi biya ayoyin wato da fahimta da ilimi sai ka ga anan faljawar ansa da za ta fito maka annahu ta'ala lamma zakara anna zawjayn idza tafarraqa ba'da musalihatin wa ala taqwa yughnihim Allah yughnihim Allah ta'ala فرحان على ذلك بأن له ما في السماوات وما في الأرض سيكفوما شمبايا وبنجي سبحانه وتعالى دي أنبتي cewa don matar da mijin da suka zauna su fahimci juna aka yi sulhu ba fahimci juna ba amma suka rabu rabuwa ta tasawa ba rabuwa ta zagi da cin mutunci ko wulaƙanci ba allah ya yi alkawarin cewa ne kowa zai wadatar da shi ita ya sama mata mijin da ya dace da ita wanda za su fahimci juna shi ma ya sama mata matar da ta dace da shi za su fahimci juna sai Allah ya tabbatar da wannan cewa Allah ka san Allah zai iya haka sai ya kafa dalili saboda ni ya ce wani lahi masu wa ce wa aka da duk abin da ke cikin saman da ƙasar nasa ne da Allah ya ce zai baka idan ne abu ya ce zai baka abu mawadaci ya isa ya baka abu cewa ubangiji a matsayinsa na mahalicin kowa da komai wanda komai da komai shi ya samar da shi ya da wani bawansu zan baka kaza to ɗan bawan ya yi abin da Allah ya ce kana jin zai rasa samun wannan abu da Allah ya ce zai bashi a ce wallahi a yi haƙuri zato ake a kaza kaza mutum ne zai maka a alƙawari ya saba ya ce wallahi na na zaci kaza kaza kuma abin ya zo ba yadda yake so ba ko kaza ko ba a samu yadda ake so ba ko kuma ana kira ko kaza kaza amma ban da Allah tunda Allah alƙawarin cewa kowa zai bashi wanda ya tantance shi to kusan cewa ba shi barahu ma fi samawa ne yau ma fi ashe bayar cewa tun da haka ne da haka ne da ya ce wa in ya tafarra kayu ne da hukunan min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima da yayi wanda alƙawari saboda cewa zai bai wa kowa kuma wanda ya dace da shi saboda shine lahu ma fis samawati wa ma fil ardi a wancan mataki na ɗaya kenan a na biyu ne ce walillahi fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi wa kana Allahu ghaniyan hamida sai ce to man shi har yau anan ya faɗi wannan walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa man kana kadhalika fa huwa qadirun ala itna'ihi ma wanda yake wato mai cikakken mulki da iko sama da kasa mai iya wadatar da ainihin wato bayinsa ne ba su abin da ya musu alƙawari sannan in a na ɗaya kenan na biyu da inda yake fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al wa kana Allahu ganiyar hamida cewa ubangiji ya yi wasiya can ya yi wasiya ga bayansa da su ji tsoronsa wasiya ɗin nan ta tafawa ita ce ɗa'a gare shi da fi'ilin amri wa tarkin nahi idan aka ce takwa ita ce fi'ilin amri wa tarkin nahi zan umarnin ubangiji da hannuwa da hannunsa shine wato abin da ake kira shine abin da ake kira wato tafawa sai ubangiji ya sanar cewa cewa kuma shi mai cikakken iko ne wato wajen ya hukunta wanda ya saba wannan doka tasa sai ya ce wa in tafuru sai ce ne fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi Allah ya ce ku ji tsoron sa ya muku wasiya da takawa da bin umarninsa da hadi da alwarsa sai ubangiji ya ce to wa in tafuru in fa kuka ke kuka kafirce ba ku wannan takawa ba ku sani fa inna lillahi na Allah ne fa ma fi samawati wa ma fi al dama dai ce ku yi da'ar ba bukatar sa ke bukatar ku ke ku amfanin ku ne bukatar ku ne amma shi lahu ma fi samawati wa ma fi al mulkan wa kalkan wa abida bai da wata bukata shi yasa sai karkar ayan ce wa lahu sai ke zaniyan hamida ubangiji mawadaci ne hamidan ne kuma abun godiya ne cikin sammai da kasai sannan sai kusan cewa ashe ubangiji bai yi muku waccan wasiya da yin da yin ba don wata hajarsa ko bukatarsa subhanahu wa ta'ala ubangiji bai wasiya dan wannan ba cewa wanda yake mawadaci ne ga dukkan halittu wanda yake kuma shi mawadaci ne kuma abun godiya ne wannan ya nuna bai da bukata ga kowa sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala har yau a wannan abu a na gaba ubangiji ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ana uku ke nan sai ce waka fa billahi wakila ubangiji ya ce to ku ji ku sani lahu ma fi samawati wa ma fi wanda yake mamallakin sammai da kasai wanda shi ya halitta kowa da komai a ciki da duniya ba ita babu dalilinta Allah shi kaɗai ya samar da ita ya yi ta ya yi mata sammai bakwai ya yi mata kasai bakwai ya mata wani gida a tsakani shi ne duniya ya halitta halittu daban-daban ya samar da su a wannan gida na duniya ya halitta dangogin wato dabbobi daban-daban ya samar da su na gida da na daji ya halitta sauran halittu da tsirrai da ciyayi da bishiyoyi da dangogin kayan abinci kala-kala da mutane mabambanta cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya wannan cewa in ka dogara gare shi shin ya isa ya kiyaye ka ya tsari ka biya ba bukata ko bai isa ba ya isa wanda ya ji waɗannan abubuwan ke za a nan sai ke wani lahi ma fi sama ko wa fi ar sai ke waka fasin lahi wakila ubangiji ya isa wani bincin labari matuƙar an dogara gare shi wanda ainihin wato ya yi wannan wato halittu gabaki ɗaya subhanahu wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace walillahi ma fis samawati wa mafin fil a nan min ka'inatin wa makhluqatin duk waɗansu sababbin abubuwa da waɗansu halittu shine rabbuha wa malikuha wal mutasarrifu fiha shine mahaliccin su shi ya samar da su shine rabbu خالق كل شيء ومليكه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل sai ke lahu maqalidu samawati wal ard makullan taskar samai da kasai suna hannun da subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mutasarrifu ne tasarrufi cikin wannan samai da kasai da halittarsa subhanahu wa ta'ala ya isa ya zama wato wakili mashbikin al'amuran waɗannan halittu nasa ga baki ɗaya subhanahu wa ta'ala wannan shine dalili ko kuma hutu kirari na wannan jimloli lillahi ma fi ke wasu da ɗaukar izina da waɗannan fagage ko gurare wato guda uku na'am إن يشاء يذهبكم ويأتي إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا نعم ومن سبحانه وتعالى يتقين يشاء يظهركم أيها الناس ويأتي بآخرين ومن سبحانه وتعالى يتقين halittar samai da kasai da duk abin da ke cikin su na sani mallakar sani shi yake juya al'amuran su yake tasarrufi da su yadda ya nufa yadda ya ga dama yadda ya sunanta yadda ya kaddara yadda ya hukunta sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa da yin da'a da bin dokokin ubangiji sannan bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan bayan Allah ko ɗan adam ko ɗan adam da aljanu sai Allah ya ba su iftiyari sai aka baka aka ka hankali aka ba ka tunani aka ba ka zaɓi cewa kana da hankali hankali shi zai nuna maka in ka zaɓi dai ne kika zaɓa da dai bane ko bar ka zaɓa da dai bane wannan hankali yake sai da wannan sannan zafi ka tafi waje za ko ka zauna ko ka ƙi zuwa sai Allah ya baka wannan ikhtiyariya ya baka zaɓi ya baka kwakwalwa ya baka tunani ya baka damar in ka ga dama ka tafi in ka ga dama ka zauna in ka ga dama ka yi alheri in ka ga dama ka yi shari amma Allah bai umarce ka ka yi shari ba in ka kafirce ka fitince ka sani fa ba Allah ne ya sa ka ba ka dora Allah ka cin kaddara Allah ce cewa ba Allah ba ne ya ce ka kafirci don Allah ya hana kafirci in tafkuru fa inna Allah ghaniyun ankum sai ce ne wala yarda li ibadihi kufra duk duniya an kun kafirce Allah ya ce mawadaci ne ga barin ku dama bai da wata bukata a wajen ku sai Allah kuma yake amma ku ji ku sani wala yarda li ibadihi kufra bai yarda a bayansa su kafirci ba wuta kai kafirci kakkace Allah ne da kawo Allah karya don Allah ya ce ka da kai kafirci ya hana ka kuma ya gaya maka hukumar kafirci kuma ya gaya maka kafirci zalunci ne babba kuma ya gaya maka baya son kafirci ya ce maka inna Allah la yuhibbul kafirin amma sai ka zaba kai kafircin dan me zaka ci Allah ka rika kuma kafirci Allah ka ce Allah ne ya saka a nan bayan Allah ya baka zafi. an nuna maka ga wannan shi ne mai kyau shi ya fi shi ya kamata ka yi shi allah ya yake so ka yi wannan ba shi da kyau mummuna ne kuma akan haska aka nuna maka munin da illa kuma allah ce kar ka yi baya ku sannan ya baka zaɓi ga abu guda biyu a hannunka kowanne mai kyau an gaya maka kyansa mara kyau an gaya maka rashin kyansa sai aka ce zaɓi da hankalinka da tunaninka sai ka zaɓi mara kyau don allah a rawa za ka zarga ka gani ko matarka ai bai yarda ce ka zarge ta ba sai kanka tunda kai iya ta abin da allah zai yi maka na gata yi maka ya halice ka ya yi ka ɗan adam ya baka hankali ya baka tunani ya baka zafi, ya baka wani abu da ake cewa irada ko ka bari ka za ko ka bari ka gani sannan kuma ya nuna maka abin da za ka yi mai alkhairin da yake son kai ya ƙara maka alkhairi duniya da lahira sai ya nuna maka shi sai yake ki wannan shi ya fi alkhairi wanda yake mara alkhairin duniyar da lahirar ka sai ya nuna maka shi sai yake karkari da ka tashi da ba hauka cewa kai ba da hankalinka sai ka zaɓi mara kyau don allah a nan wa ya kamata ka zarga in ban da kanka iya ta abin da Allah zai maka ya yi maka amma sai ga mace yana ce to lamarin nama Allah zai gyara Allah zai gyara ko da irin gyara yake son Allah ya maka so yake a turo da mala'iku da bulala su zane shi sannan ya san Allah ya gyara wani irin gyara dan Allah Allah zai maka sama da wannan illa ko laifi ko abin da ba daidai ba a ce gashi a nuna maka kuma a karantar da kai ka san shi kuma kai kanka ka san shi ka san bambancin tinkiya da karya ka san wannan tinkiya ce wannan karya ce aka ce yanka tinkiya ka bebe ka ci nama ka yanka karya ka bebe ka ci nama sai ka ce wallahi Allah ne ya kaddara ka gani dan kana ainihin wato dakiki ne kai ko kuma jawo ne ko kuma kuci ka gani me kake son Allah ne gyara Allah to ka jira gyaran Allah gyaran Allah za ka ke gyaran Allah Allah yana da abin da zai gyara ka in baka gyara nan ba ka gani in ba in kai ba za ka saitu ba akwai setin da za a saita ka ka gani setin da za a saita ka ka saitu kuma ka tafi da haka ka ga Allah ya gama yi wa bayinsa adalci duniyar su da lahirar su duk wani tagomashin arziki ya yi musu duk wata alfarma ya yi musu duk wata daraja da kima ya yi musu ya gaya musu ba mutane a matsayinsu na mutane ba iya su kaɗai ya halitta ba ya halitta aljanu ya halitta dabbobi da ciyayi da tsirrai da kuma farfajiyar duniya amma sai ya gaya mutane ya ce su ne ya tsaye wa daraja ya karrama ya ce wani ƙadin ramna bani adama Allah ya ce tabbas mun karrama 'ya'yan adamu wato cikin zan halitta Allah ya karrama ɗan adam ya yi shi a kyakkyawar sura da kyakkyawar tsari da kuma hankali da tunani da basira da kuma ainihin wato ya gano daidai ya gano ba daidai ba ya kuma ba shi ilimin da zai samu tsiran duniya da lahira da shi duk komai Allah ya masa ubangiji da ya masa wannan shine ana ubangiji ya ce in ya sha in ubangiji fa ya ga dama ayu ayyuhan ga baki daya in ya ga dama ƙasa da sakan Allah sai share duniya nan gaba daya a share kowa duniya ta zama ba kowa Allah ce wa ya ake bai asiri a zo da waɗansu daban ba ku ba ba irin ku ba ka gani ba irin ku ba ba kada ku ba masu fadararru ko kangararru irin ku ba amma dama ce Allah yana iya share duniya ƙasa da sakan ya ce in ya sha'ayu zuhebuku in ya ga dama zai tafi da ku ayyuhan na dukkan mutane gaba daya sai ce wa ya ake da akarina ya zo da waɗansu daban wanda ba ku ba ko kun tafi kenan ko gaba yawo ko tafi masu sai a ga waɗansu wanda ba ku ba Allah ce wa kana Allahu ala zalika qadira ku ji ku sani ubangiji mai cikakken iko ne a kan wannan ubangiji yana da cikakkiyar kudura a kan wannan cewa akan ya tafi da ku ma'ana ya zo da waɗansu wanda ba ku ba ubangiji ta wata ala wato dangane da wannan kadirun ne cewa wanda yana nuna wato girman kudurar ubangiji da girman wato wadatarsa subhanahu wa ta'ala da kularsa da wato da bayinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kuma ya kwaɗaitar da bayinsa musamman waɗanda akwai bayin da ko mutanen da su duniya ne kawai suke so duniya suke nema in ta yi kyau ba ruwansu da lahira in sun tashi kullum addu'a su bukatar duniya ce ba sa haɗawa da ta lahira to sai Allah nuna musu laifinsu wanda suke neman duniyar nan a hannunsa to lahirar mata su ce tana hannunsa a maimakin su nemi ɗaya su haɗa biyan zai ba su gaba ɗaya ya in ya ga dama ya ba su wannan ya kuma ƙara musu da lahira ko kuma ya ba su abin da ya kaddara musu na duniya kuma ya ba su lahira ita duniya sai Allah ya ga damar baka ita kuma lahira sharaɗi ne guda ɗaya in kai abin da Allah ya ce Allah ya yi alkawarin baka saɓanin duniya Allah ya ce subhanahu wa ta'ala a nan man kana yuridu sawabar duniya wanda shi sakamakon duniya yake so duniya ce a gabansa kawai rayuwar duniya ce kawai a gabansa me ya samu me ya ci me ya tara me ya ajiye me ya da shi kullum tunaninsa duniya in ya kwanta da duniya a rai ya kwanta in ya farka da duniya a rai ya farka in ya tafi da duniya a rai ya tafi in ya tafi neman duniya ne kawai a ransa yuridu sawabar duniya duniya kaɗan yake so sai Allah ya gaya masa yake faɗin lahi sawabul akhira ai ladan ko sakamakon ko lahirar tana wajen Allah don haka haɗa biyu ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan kada ka ce rabbana atina fid dunya hasana kawai ka tsaya nan kai kawai duniyar da kake so duniyar kake so wani bafahi ya ce wai in duniya dai kyau aka sha jarmiya lahira diyar da ta zo a karba gaza akwai wauta da shashanci a nan kagan shi jarmiya yake nema a duniya don jahilci don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake to fa inda lahi sawabul duniya wal akhirah sakamakon duniyar da na lahirar aiki biyu nemi duniyar ta fuskar da ta dace a nemi duniya wacce Allah ya yarda ba ta haramtacciyar fuska ba sannan kuma lahirar ita ma haɗa da nemanta duk Allah ya ga dama sai ya baka man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا لا هنا التي من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك يدخلون فأولئك وهو مؤمن وكان سعيهم مشكورا ومن يجي سبحانه وتعالى يتي من كان يريد الآخرة والآخرة دنيا الآخرة الآخرة من كبكاوة domin duniyar ba ɗaya ƙarariya ce ba wai ke daga ke cikin ta ba kana da ranar da ɗaro, kana da ranar da za ka bata ko ka so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka yadda an ba akwai notis a cikin ta ko baka yadda ba ranar ƙare wacce gare ka in ta zo tafiya za ka yi shi an ya sa Allah ya kira ta adina ya ce bal tu'siruna al-hayata duniya, wal akhiratu khairun wa abqa ko mutane kawai duniya kuke so Allah ce lahirar ita tafi alkhairi ita tafi alkhairi kuma tafi dawwama duniyar babu dawwama a ciki in ma alkhairi ne karare ne in ma menene ne karare ne amma lahira ba ta karewa sai Allah yake to wanda yake son duniya Allah yake man kana yuridul ajilata sai yake ajjalna lahu fiha sai mu gaggauta masa a cikin ta ma na amma abin da muka ga daman baki ba abin da yake so a baki ba in Allah ya ga daman baka sai ka nema kuma ya baka in Allah bai ga daman baka ba kai ta nema kai ta nema har ka mutu baka samu ba mutum nawa ne suka yi ta takarar shugaban kasa suna kafa jam'iyyu suna takarar shugaban kasa har suka koma lahira ba su zama shugaban kasa ba saboda bi Allah bai ga daman ba ba da Allah ga daman ba sai ya ba duniya ce amma ana da ga daman ba su ba sun yi dukiya ba a fitila sun kafa jam'iyya sun yi mai sun tara kuɗi sun yi kyamfen sun yi mai an sa su ainihin wato cikin wanda za a zaɓa an zo ba a zaɓe su ɗin ba saboda Allah ya ce ma na shaku, abinda muka ga daman baka shi za mu baka kuma abinda Allah ya ga daman baka din nan in ma ka yi mutuncin shi zai baka in ma ka yi da'ar shi zai baka to in ba ka ne mai amfanin mutuncin ka gani ka mutunce kuma dai mutuncin bai sa komai ya ƙaru ba ka gani haka ɗa'ar ba za ta rage samun komai ba Allah ya ce da hufi ha ma sha'u sai ce abin da muka ga dama sai ce liman nuridu ga wanda muka ga daman bashi to Allah bai ga daman baka ba sai kai sai kai ta fafa ta kai ta wahala kullum aka wari gari tun da safa kafin rana ta fito kana kasuwa ba ka barin kasuwa sai tare ya yi da an rufe shaguna kai ne farkon shiga kasuwa kai ne farkon fita kasuwa ba ka da ranar al'adis ba ka da ranar juma'a ba ka da asabar ba ka da la'adis ba ka da ranar babban sallah ko karama kullum kana kasuwa daga ina kake kasuwa ina za ka kasuwa me ake neman abinci neman abinci neman abinci ka nema aiki abincin nan ci yake da bai fara aka da wata da rana ba ta faduwa irin wani ya tafi kasuwa sai ake kar iyalinsa ba su ganshi ba rana ce take faduwa kuma babu wuta babu masu cin kasuwa da daddare dole ya da gida a kwanta da har sa ya kwanta ya sau shi kamar jaki kuma da safe da ya tashi wato ina za a kasuwa kada ina kai ka kasuwa yaya ba a zuwa karatu ba a kula ce wallahi ka san neman abinci shi neman abinci shi ne hujja shi Allah ya halicce shi don neman abinci wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi bai san da ba bai karanta wannan ba shi khalaqtul jinna wal insa ne neman abinci a wajen sai eh, ina za ka neman abinci daga ina kake neman abinci neman abinci neman abinci neman abinci abincin da jaki ma ci yake kage shi ne ba hauke ke irin wannan su ne masu yin wato almurin jaki magarabar jaki ba wuce ya mutu magarabar jaki ya magarabar jaki take karka yadda kai magarabar jaki wallahi za ka yi asara da ke ke magarabar jaki wa ya san magarabar jaki eh Eh? a ba ka san magarabar jaki kai za ka bayani eh da ka dauri magarabar jaki jaki tun da safa a kama shi a dora masa taki ya kai gona a dora masa mangwane ya kai kasuwa a doro masa gero ya ta gida a dora yahudi da ya dako yake yi ya kai ya kawo kaya ne a bayansa yamma tana yi mazaruba tana yi sai a kama shi a ɗaure tun wunin da ya yana aiki a ɗaure kuma zai kwana wannan ita ce magarawar jaki daga ka wuni kana wahala a duniya ka kai kawo kana neman abinci a wa'ance abincin bai wadata ba baka nutsu ba kuma a mutu a tabo ta wani iya ta ai an yi magarabar jaki kenan al'amari ya lalace kenan kada ka yi ta wannan cewa ka warewa sanin ubangijin ka lokaci lokacin da za ka je makaranta ka yi karatu ka san Allah ka san ibada ka bauta wa Allah lokacin aikinka daban lokacin kasuwarka daban lokacin da za ka wa Allah don ka inganta tsakanin tsakaninka da Allah ya zama kana da wannan lokacin kar ka zama kai kullum a kasuwa kai kasuwa kake kai har ce kawai a gabanka har ce kawai a gabanka da sauransu warwar ya je zai tafi aikin hajji aka ce to sai an yi jarrabawa aka ce me ya shiga shigan musulunci ya ce to can dai lokacin sardauna dai sun kai miliyan daya amma lokacin shagari aka ce sun ma kai miliyan biyu kagan wai zai tafi aikin hajji za ka tafi kaga larabawa biyu bai ma san shiga cikin musulunci ba me ya shiga cikin musulunci a kamar islam guda biyar bai san su ba bai san ma nawa ba ne na lokacin sardauna daban na lokacin abin nan daban lokacin shagari daban kaga wannan ai asara ce kaga aikin hajjin zuwa zai kawai ya je ga jama'a ya dawo kaga ya za ka fito baka san ba tukunna shiga shigan musulunci ba ya aka yi ya aka san sallah aka san sauran ayyukan ibada da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace man kana yuridu thawaba dunya wanda sakamakon duniya kawai yake so duniyar ce a gabansa ita yake nema ido rufe Allah ke fa'in da lahi sawabun duniya wa tsakira da jiya sani sakamakon duniyar da lahira don na Allah ne ya haɗa ya nema guda biyu ya nemi biyan gaba ɗaya ya nemi duniyar ta yadda ya dace ya kuma nemi lahira sai Allah ya haɗa masa biyu in ma bai samu duniyar ba lahirar domin ba zai rasa ta mutum da ita lahira Allah ce wa man arada akhirata sai yake wa ta'ala ha wa huwa mu'min Allah ya ce wanda ya nemi gidan lahira wa ta'ala ha sa'ayaha yayi mata aiki irin nata wa huwa mu'min yana mai imani sai yake fa'ula iga kana sa'ayuhum mashkura waɗannan ayyukan su a godiya ne Allah ya karɓi ayyukan ya gode musu kuma ya ba su lada idan haka ita lahira ba za a ce ka nema ka rasa ba ba irin duniya ba ce duniya kana iya neman ta ka rasa in Allah ya kaddara zai baka abin da ya kaddara zai baka shi zai baka ba za a rage ba ba za a ƙara ba amma lahira in ka nema matukar ka nema ka ji hanyar da Allah ya ce to ba za ka rasa ba Allah ya sa mata sharafi ya ce wa man arada akhirata sai ya ce wasa alaha yayi mata aiki sai maimaita yake sa'ayaha wa ta'alaha sa'ayaha yayi mata aiki aiki irin nata dan akwai masu aikin neman lahira amma ba da irin wannan aikin ake neman lahira ba kai ne kake neman lahira amma ta hanyar aiki da bili'a ba da aiki da sunna ba ba da ita ce abin neman lahira ba su ne irin waɗannan wanda Allah ce wujuhun yawma idin khashi'a aminatun nas ba tasla naran hamiya ya yi aiki aiki na wahala kullum a cikin aiki yake amma ibadar da yake ta saba wa Allah ya aiko manzon sa da ita ta saba wa koyarwar mahalicci Ta ga wannan bayyuwar lahira aiki irin aikin da ake neman lahira ita ba da haka yake wata ala haye mata aiki sai ce sa'ayaha irin aikin da ake neman lahira da shi sannan Allah ce fa'ula iga kana sa'ayuhum mashura. waɗannan su ne aikin su zai zama abin godiya Allah ya karɓa ya gode musu kuma ya saka musu ya saka musu bayan ya saka musu ya musu godiya kaga ita lahira in dai ka bi hanyar daidai in dai ka bi hanyar da manzon Allah ya kawo duniya ya kawo al'umma ka nemi lahira ta nan to ba za ka rasa ba ka kyautata zato a wajen Allah ka dinka sa rai za ka samu ka haɗa kuma da jin tsoron Allah da wa abubuwan da Allah ya haramta da kuma ƙoƙarin aikata abin da Allah ya ce a aikata ga sai ka samu sai ta samu lahira kenan ita lahira in an neme ta ta hanyar da ya dace ba a rasawa Allah ce wa kana Allahu sami'an basira ubangiji subhanahu ta'ala ya karkare wato wannan aya ya ja mata jela ke kana Allahu sami'an basira ubangiji subhanahu ta'ala ya kasance wato sami'an sami'an ne li aqwali ibadihi basiran ne a a'malihi Allah yana jin maganganun bayinsa duk furishin da kai duk abin da ka faɗa ma yanzu zumin kaunin illa da daihi raqibul asid haka duk abin da kai Allah yana tsaninka cewa duk inda ka ɓuya duk ƙasar da ka shiga duk inda ka tafi duk wani mutane ko miye za ka iya koye musu amma Allah ba za ka koye wa ganinsa ba Ubangiji yana gani subhanahu wa ala. tunda ubangiji kasancewar sa sami'a ne da aqwali da aqwali ibadihi kuma alimun ne da a'malihim masani ne da ayyukan su cewa aya anan ta yi wato albishir ta kuma yi narko da Allah ce wa kana Allahu sami'an basira akwai albishir a ciki kyakkyawa akwai kuma narko na azaba a ciki da Allah ya ce wa kana Allahu sami'an ubangiji ya kasance mai ji zai jin abin da ka faɗa abin da kake faɗa cikin ayyukan ka in alkhairi ne ai Allah ya ji aikin da kake in alkhairi ne Allah ya gani haka in kishiyar alkhairi kake faɗa Allah ya ji in kishiyar alkhairi kake aikatawa Allah ya gani Ta aya ta kowace fuska cewa mai kyakkyawan aiki albishir ke masa mai mummunan aiki a irtai masa ta ji ta yi ta wato ta ja masa kunne idan muka kalli waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ga abubuwa wato kusan guda wato biyu ko uku ko ma hudu abu na farko menene abu na farko cikin darasin mu cikin waɗannan ayoyi menene abu na farko eh alwasiyatu bi takwa ko ba shine farko ba ita kuma ta ya za ta yi wu sai ka ce tarki shirki wal ma'asi taqwa ita ke bari shirka da ma'asi haka kawai a'a da imani wal amali salih bayan kuma imani da kyawawan ayyuka wannan ita ce taqwa a layi na ɗaya kenan sai abu na biyu yin Allah ta'ala an sa'ir khalqihi Allah gaya mana mawadaci ne ga dukkan halittarsa duk bayinsa na kirkin kowa na kirkin ba Allah bai da bukata a wajen kowa da yake ka yi kirki ba bukatarsa ba ne bukatar ka ne kai kai za ka samu sakayyar wannan ka in kirki ba wani abu da ka tauye wa ubangiji kanka ka tauye wa kai ka rasa alkhairin da za ka samu in kai alkhairi sannan muka fahimci abu na uku girman kujerar Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama duniyar nan kasa da sakan zai iya share ta a waye gari ba kowa a kanta duniya gaba ɗaya kowa ya tashi daga aiki kasa da sakan sun ubangiji ya ga dama wato zai iya kawar da kowa da kowa kawai Allah ya far bayinsa yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne roke shi alkawarin cewa ba zai halakar da al'ummarsa ba irin halakarwar da aka yi wa adawa da al'amura suka yi zafi suka gangare ƙarshe da adawa da al'ummar annabi nuhu da al'ummar annabi hudu da sauransu dukkan su ƙarshe lokaci ɗai ai allah ya halakar da su sai Allah yake ba zai halakar da wannan al'umma ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama irin ta halakarwa ta lokaci guda a lokaci daya sai dai zai sa mata wata hukuma ya sa musu ba'asuhum bainahum shadid ya sa wato rayuwa ta yi tsanani a junansu su dinga kashe junansu suna kidnapping din junansu suna sace junansu suna sa wa junansu ba ba suna harba junansu suna takura wa junansu masu mulkin suna gallaza musu ana zage-zage ana abubuwa duk wannan da za a yi tsayi amma wacce sharewa gaba daya da yi wa an da ya addu'a an da ya ansa masa a nan je. wato da ya daga wa bayin manzon al'ummar maza Allah gaba wajen waccan halakarwa ba wai ga gara su kai ba kawai Allah dai ya yi alƙawari ya ɗaga musu ta amma wancan musiba da wancan bala'i da sauransu ya kokoka fashi da magani da sauran irin waɗannan ayyuka na asha haka za a yi ta ganin su wannan su ne wato hukumar da take wato mutane suka jawa a kansu da kansu da ayyukansu sannan muka fahimci abu na biyar wajibi ne al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala idan kana son dadan Allah cikin alfarka ka yi ikhlasi ka bauta wa Allah shi kadai kamar yadda yake kuma kar ka ce a wato kai duniya kadai kake nema kullum ka kada hannu Allah wadancan kuɗi yake so wata bukata ke. a kayan kudin da aljanna ba da ni haɗai buƙatar yan da aljanna ba an ta kudin yan kudi kudin yan kudi nake buƙata yan matsaloli ne ana a kawo miji yan matsalolin nan a da matsalar lahira ita ba a kawar da ita amma kullum matsalar duniya nake nema a kawar maka da ita ba ka neman ta lahira sosai yau, sai ga mutu a tara mutane a ce a yi masa sadaka uku da bakwai da arba'in أن الله هو وأن ليس للإنسان إلا ما ذهب وأن سعيه سوف يرى أي من تكيش إذا أباك لا جاء أخي سنته قوة أربعين سوكان أخي مقبوله وأي فانا سمعين أن لا يكون في سلوك الشيء سلوك أنا